na watan azumin ramadan shekara ta 1441 wannan shine darasi na goma sha daya a cikin darussan wannan tafsiri kuma za mu tashi a aya ta goma sha tara a cikin suratun nisa insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما فاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله a sheikh alkawadi abubakar mahmud gumi yake cewa cikin littafin shiraddul azhan ila ma'anil qur'an wa fima ya'ti yadhkuru kayfiyat al-mu'asharati al-hasana ayoyin da ke tafe zamu je Allah subhanahu wata'ala yana ambatan yadda ake kyakkyawan zamantakewa da iyali bainar rijali wa nisa tsakanin maza da mata al-azwaj waz-zawjat tsakanin ma'aurata khilafu ma kana nasu alaihi fil jahiliya sabanin yadda mutane suke rayuwa a lokacin jahiliya min ja'al marati ashbaha bis sil'ati minha bil insan ta yadda a lokacin jahiliya sun sanya mace ta fi kama da kaya fiye da kamanta da ainihin mutum sun fi ganin mace ta fi kama da kaya fiye da yadda ta kama da mutum don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mata ƙimarsu ba yadda aka ɗauke su a lokacin jahiliya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ya hillu lakum bai halatta a gare ku an tarifin nisa a ku gaja mata ai za ta hunna ku gaji mata ku gaji ma'ana ita kanta ainihin mace ɗin domin a lokacin jahiliya idan mutum ya rasu ya bar mata sai kanin shi ya gaje ta kawai idan mahaifin mutum ya rasu ya bar mata banda mahaifiyar shi wannan mata sai ya ce ya gaje ta ba za ta yi aure ba duk wanda zai aure ta sai ya bashi wani abu don kayan baban shi ne to yadda ka san ana gadan kaya a lokacin jahiliya haka ake gadan mata shi yasa yadda ibn qayyim al-jawziya ya kawo cikin uh, littafin shi cewa sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce abin da yake jiwa musulunci tsoro shine a zo lokacin da za a samu mutanen da ba su san jahiliya ba wa'annan mutanen da ba su san wahalan da aka sha ba lokacin jahiliya to a hannunsu musulunci zai rugurguje yanzu mace ce an haife ta cikin gata irin na musulunci sai ta fito ita ce yan rajin kare haƙƙin mata an tawaye wa mata haƙƙi freedom for women menene ba wani abu bane wai freedom for women freedom for an access to the women Shi ne kawai maganin da ake yi ba wai yancin mata ba ne. suna neman yancin su dinga samun kaiwa ga mata yadda suka so a cewa yarinya an ba ta yancinta shekaranta sha takwas ai ba ruwan babanta da ita ta tafi ɗakin abokinta ta kwana ashirin in ta ga dama to wai wannan tana da freedom kenan tana da yanci wannan shine yancin da suke magana Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye saboda an haife su a cikin ni'imar musulunci ba su san duhun kafirci da duhun jahiliya ba shi yasa suke da bakin da za su bude su ce suna nema wa mata yanci amma lokacin da musulunci ya zo ya tara ana gadan mace kamar yadda ake gadan takarmi addini ya hana Allah ya ce ba ya halatta ku ci gadon mata ba sa so matar wanshi ne ya ce ya gaje ta ko ba ta so ƙanin shi ne ya rasu ya ce ya gaje matar ƙanin shi ko ba ta so Allah ya hana karhan bil fatih wa qur'a bid kurha kenan lugatani ay mukurhihinna ala dalika ku tirsasa wa mata ku dauke su in mazajin su sun rasu kanu fil jahiliya yarisuna nisaa aqrabaihim a lokacin jahiliya yan uwa suna gadan matan yan uwansu fa in sha'u ha bila sadaqin idan mutum wan shi ya rasu ko kanin shi ya rasu sai shi ɗan uwan ya gada matar kawai ya ci gaba da zama da ita a matsayinta na matar shi ko sadaki ba zai biya ba au ko kuma zawwa juha mutum ne wan shi ya rasu ko kanin shi ya rasu ko baban shi ya rasu sai ya aurar da matan baban ko ya aurar da matar uwan shi ga wanin shi ko ya aurar da matan kanin shi ga wanin shi wa aka zo sadaka ha su su karba sadakin sai zai ce to jama'a ga fa kishiyan mamashi ga kuma matar wanshi ko kuma ga matar kanin shi wanda yake so ya kawo kuɗi sai a kawo kuɗin shi sai ya canya kuɗin ya ce to ku ɗauke ta wannan kafirci ne wannan jahiliya ne au adaluha hatta tafdiya a taftadiya bima warisathu ko kuma su hana matan fita su ce to matan baban shi ce ya ce to ya rike ta matar wanshi ne matar kanin shi ne su rike ta in tana son ta bar gidan nan sai dai ta fanshi kanta da abin da ta gada ta bar kayan gadon ta fita ita kadai auta mutu suna ko kuma su kulle ta a gidan ta mutu su gaje ta fanuhu an zalika duk waɗannan munanan ɗabi'u na maguzancin jahiliya Allah subhanahu wata'ala ya hana dama addinin musulunci shine ka rabu da al'adunka ka rabu da maguzancinka ka tsaya kai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ka yi a au aitam awala na'o a zuwa azwajakum kar ku hana matan ku bi hinna ku riƙe su wala ragbata lakum hinna. alhali ba wai kuna kwadayin ku aure su bane diraran ku riƙe su da nufin cutarwa litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ku riƙe su domin ku tafi da wani tashi na sadakinsu. wannan kaga wata matsala ce ita ma mai zaman kanta cewa wala ta'duluhunna ay tamna'u azwajakum bi imsakihinna wala ragbata lakum fihinna diraran mutum ne yana da mata kuma bai da bukatun ci gaba da zama da ita amma kuma sai ya ki sai ya riƙe sai ya rike ta to yaya kenan wannan al'amari ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi fa imsakun bi ma'arufin aw bi ihsan Ɗayan biyu ne kana da mata ko dai ka rike ta da yadda shari'a take so a zauna da matan aure ko kuma ka sake ta kuma ka kyautata mata to amma shi ba wannan ba wannan shi bai rike tan ba a matsayin ta na matar aure ya kyautata mata ya biya mata bukatunta kuma ya ki sakinta shine Allah ya ce wala ta'dhuluhunna kada ku Dan kwafe mata ku rike su alhali ba kuna son zaman auren da su bane mutum yana da mata bai da bukatan ta amma ya ta musguna mata ya ta mata kora da hali ya dinga mata abinda bahaushe ke cewa na ba ni baka tuwo ba ni koranka to kaga da kanta matan za ta ce to mai gida in dai baka so na ne ka sake ni mun sai shi a'a shi ba zai sake ta ba sai da ce to tunda haka ne zan fanshi kaina to kaga dama abin da yake so kenan zaka gani wa'insu matan muna gani a kotuna mace sai mijinta ya takura mata zagin yau daban na gobe daban dukan yau daban dukan gobe daban sai ta kawo shi kotu ta ce a raba auren ba za ta iya ba kai kana dukanta ko kana zaginta ya ce shi baya yi in kuma yana yi to ta kawo shaida kaji maketaci kenan saboda ya san in zai dake ta sai ya kulle daki ya dake ta in zai zazzage ta ya hantare ta diye ta yi idan an gama kuma ya fito ya gaishe da mutanen gida ya wuce don haka ba a san yadda yake tafka mata ba sai ta kai shi ko tukunna sai ya ce to ni dai ina son mata ta a bani biko ashe ba bikon da zai yi in an koma gida ya ci gaba da ta yana zaginta in an dawo kayi biko eh na yi biko amma ta ki komawa to me kake so a yi ce to ni dai ina son matata in ba ta so na ta min wani auren kaji maƙetaci to akwai irin waɗannan mugayen mazajen maƙetata ne zai takura wa to gashi Allah ya faɗe su a Ƙur'ani in ka san kai maƙetaci ne Allah ya faɗe ka kana cikin wala ta'dhuluhunna kana cikin taron masu yin adalu maƙetata kenan Allah ya bayanin su a Ƙur'ani hakan nan ƙarshen ta matan nan tana kuka za ta ce to shi kenan dama sadakin da ya ba ta dubu ashirin ne dubu talatin ne dubu hamsin ne dubu ɗari ne tun da dai haka ne ita za ta fanshi kanta wata matan za ta ce to alkali a bani dama na je na siyar da kayan ɗaki na don na fanshi kaina shi kuma mugun ya fita yana dariya ya ce dama yana so ne ya sake ta amma kuma yana so sai ya ci banza tukunna bai san ba a cin banza ba Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da ya halatta sunan shi banza duk abin da ka gani Allah ya yi da akwai hukuncin shari'a a kai saboda haka wannan sadakin ba banza ba ne ana nan ranar tashin kiyama sai ka biya ya kai maƙetaci to haka waɗansu mazaje suke yi har matan nan tana kuka da hawayenta ta fita ta ce to a ba ta dama ta je ta siyar da wa'insu daga cikin kayayyakinta domin ta samu ta biya shi haka za ta je ta sai da gado ta sai da kujera ta sai da menene ta dawo ta ɗauko kuɗin sadakin nan ta ce gashi nan ta bashi ba don komai ba ita dai tana so ne dai a dai samu dai a dai ta dai rabu dai da dai wannan maketaci dai a rayuwanta to ina amfanin wannan jama'a hakan nan za ta ɗauka ta baya shi kuma ya je ta dariya ya zauna a gindin tsamiya yana ai ya rabu da wance amma wallahi bai yadda ba sai da ta bashi wani abu ya ce haba haba ta tafi a banza ya ce kunga kudin nan ma ta nunawa yana alfahari ran lahira zai gamu da Allah Allah ya ce kar ku matsa wa mata ku takura musu ku dan kwafar da su ta zahabu bi ba'd ma ataytumuhunna domin ku tafi da wani sashen abin da kuka ba su min mahari na daga sadaki kaga wannan bi ba'd ma ataytumuhunna dinnan shine wa'in su malamai suka ce to kenan shi hul'i sai da sadaki ake yin hul'i amma al'imam malik kamar yadda al'imamul kurtubi ya kawo cikin tafsirin kurtubi ƙarƙashin wannan aya al'imam malik ya ce shi hul'i yana inganta ko da mace za ta ba da duk abin da ta mallaka ne ya zamo a matsayin hul'i ya inganta ko za ta ba da duk abin da ta mallaka ya mallaka ne a matsayin hul'i to ya inganta a mazhabar malikiya kamar yadda wannan magana da al-Imam qurtubi ya kawo karkashin wannan aya kenan ya halatta ai hul'i da ƙasa da sadaki ai hul'i da daidai sadaki ai hul'i da kuma sama da sadaki min al-mahari na daga sadaki illa an ya atina bi mu mubayyana ma'ana wannan li tazahabu bi ba'd ma ataytumuhunna bi halatta in zaka rabu da mace ka tafi da wani abun da ta baka na sadaki sai dai idan ta zo da wani alfasha ne bayyananne bi kasar liya'i bayyana wa ƙuri'ar bi mu bayyana kenan dan haka anan ne kadai ake yin hul'i kenan wala ta ولا تذهبوا ma ake تعدلوهن hunna illa an yi الا ان ياتي mu bayyana to anan wurin malamai suka dinga sabani akan menene mu bayyana din waɗansu malamai suke cewa eh to mu bayyana, idan mace ta kasance tana aikata alfasha to nan wurin haƙƙin mijinta ne ya ce a biya shi sadakin shi ha'a malamai wasu malamai suka ce a'a wannan ayan tana magana ne akan hul'i mun san ayan hul'i ta zo a can baya inda Allah ya faɗi cewa a ah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi a cikin suratul baqara wannan aya ce ta magana kan hulɗi amma wasu malamai sun ce wannan ma li tazhabu bi ba'd ma hunna illa an ya'tina bi mu mubayyana ita ma dai tana magana akan hulɗi kenan cewa idan matar mutum ainihin ta kawo in su halaye marasa kyau to a nan wurin ana iya raba auren kuma a ce ta bashi wani abu a raba a matsayin hul'i kenan duk da yake ba ita ce ta nemi hul'in ba amma laifuffukan da ta yi tana yin wannan laifin ne wato da akwai wani abu nan wurin shi nusuzi nusuzi wato mace ta kangare a rasa kanta wani lokaci mace takan yi nusuzi ne da gangan mijin ya zo in za ta yi girki ta da gishiri da gangan gobe in ya ce gishiri yawa gobe in za ta yi girkin ta tafi sanya ba sai ta girkin lami ba gishiri ba magi da gangan in ya ce ta haɗo ne shayi in ta haɗa shayi sai ta sa gishiri sai ya kai baki ya tofar ne wannan ta ce shayin ka ne mana ce ya daji wani iri ne da gangan ta yi ce wannan ba gishirin ce wallahi roban gishirin ne ta kama da roban siga don haka da gangan mace za ta ta yi wa miji shakiyanci iri-iri don da ya sake ta to yadda muka yi magana a kan shi miji bai halatta ya dinga yi wa mace kora da hali ba har ya rabu da ita kuma daga nan ya karɓa wani abu nata to ita ma mace bai halatta ta yi wa miji kora da halin ba domin ya sake ta to nan wurin duk shari'a za ta gane wannan sai mijin ya kawo ƙara wurin alƙali ya ce ya kawo ƙaran matar shi ce tana so ne ya sake ta don haka tana ta in su halaye marasa kirki don ya sake ta to shi ba zai sake ta ba sai bai ta fanshi kanta sai a ce to me da me take maka sai ya ce ga ta nan in za ta fata ba ta tambaya na ga ta nan tana yin kasuwanci kaza na hana ta sake bari ga ta nan ba ta mun abun kari sai dai na je waje na karya ga ta nan in na kawo abinci a duba bayan layinmu duk abinci na ne ke tsirowa a wurin ga abubuwa nan da dama sai alkali ya fahimci cewa eh oho wato ita matan tana so ne ya sake ta amma sai take tabe kora da hali wato wani iko na Allah alkur'ani mai girma bai bar komai ba yadda ake samun shakiyin namiji yayi ta matsawa matan ba zai sake ta ba har sai ta kai ƙara kotu da kanta ta yi hulɗi ya karɓa kuɗin yadda ne bayani to kuma yadda ake samun wannan shakiyan maza haka ake samun shakiyan mata wata matar ba ta son mijin ta ci kwalen shi ta ce sake ni ya ce ba zan sake ba ta ya gane kaya ta fasa ne mota ta yi menene abubuwa iri-iri za ta yi ta ne wannan duk tana yi ne saboda ya sake ta to shi mijin sai ya ce ba zai sake ba sai ya kai wurin alkali sai a yi bincike sai a ga a ce duk da abubuwan da take ne saboda ya sake ta sai a ce to shi kenan mun gane to yanzu alkali ka ga al'ada mace ce take yin hul'i take neman hul'in nan mijin ne ya nemi a safe hul'i kuma alkali zai duba sai ya ce to ta yi hul'i wannan aya ce wato akwai in kana kallon alkur'ani sai ka dai ganin abin mamaki a cikin aya ɗaya ne Allah ya magana akan akwai mazan da suke takura wa matansu domin matan su yi nemi hul'i akwai kuma matan da suke musguna wa mazajensu domin mazan su sake su to idan alkali ya gane cewa mijin ya takura wa matar shi ne don ta nemi hul'i sai a ƙi hul'in kai ko an yi hul'in ma aka gane mai tufa ya ce a dawo mai a dawo mata da kuɗinta a kwace kuɗin a dawo mata da shi hakan nan idan shari'a ta duba ta fahimci cewa ashe ita matar ita ce take musguna wa mijin don ya sake ta sai a ce to za a raba auren amma ta yi hul'i in ta cewa ni ban nemi ne hul'i ba in dai ya so na ya sake ni ai ni ban ce ba na son shi ba alkali ya ce mun gane ga shaidu kin fasa me kaza kin kona me kaza kin me rotse aka kin kona me abinci kin me kaza kin ci mutuncin iyayen shi kin tafi unguwa ba da sanin shi ba kina business ya hana ki kin kibari kaza da kaza wannan duk kora da hali kike ne to ki yi hulɗi ko baki shirya ba kenan wannan yana cewa shari'a takan iya sanya mace ce hulɗi ko bata ce tana so ba a sai ta yi aure sai an raba kuma sai ta biya kuma a sa ta biya abin da ya fi sadakin duka wannan abubuwa ne wanda shari'a ta tabbata ya kamata ainihin a faɗaɗa nazari da bincike akan wannan aya ta goma sha tara daga cikin suratun nisa'i domin akwai fa'idar ji masu dama wanda yake nuna ainihin hikima a kan ainihin a zamantakewa da kuma yadda ake sasanta ma'aurata da yadda ake gano makircin ɗaya daga cikin ɓangaren mijin ne ko matan ne. don haka Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe da ya ce bayan ya faɗi halin kowa Allah ya faɗi akwai shakiyan maza masu neman hul'i akwai kuma shakiyan mata masu neman saki to sai Allah bayan ya faɗi wannan an san da ku sai Allah ya ce to ku zo ga kira wa ashiruhunna bil ma'arufi ku maza ku yi kyakkyawan mu'amala ga mata ai bil ijmali fil qawli ku dinga kyautata zance wan nafaka ku dinga kyautata cefane wal mabiti ku dinga kyautata kwana kaga kyautata zance ka faɗa wa matarka magana mai kyau kar a taɓa ji ka zagi matarka to in ka zagi iyayenta ai iyayen diddai ɗaya ne dai ko me na zagin iyaye ai duk iyayen ku ɗaya ne saboda haka kyautata zance Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulli ibadi ya kulun lati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina wannan aya ya kamata ma'aurata su kula da ita sosai ka ce wa bayina ta faɗi zance mafi kyawu lalle shedan yana ziga a tsakaninsu lalle shedan makiyi ne mai bayyanannen kiyayya ga mutum kaga abubuwan nan uku da malam abubakar gumi ya faɗa su ne mu'ashara bil ma'arufi mu'ashara bil ma'ruf fil qawli wurin zance ka fadi mai kyau mu'ashara bil ma'ruf a fil nafaqati wurin abinci ka bada abinci mai kyau gwargwadon karfin ka ba a ce kai sata ko kai ƙarya ba wal mabiti mu'ashara bil ma'ruf wurin kwana idan ka dawo gida kai wanka ka sa turare kar a ji ka kana wari ka kusanci iyalanka ku kwana cikin raha da jin daɗi to duka wayannan abubuwa idan miji yayi to ya sauke nauyin da ke kan shi ya faɗa wa matar shi magana mai daɗi ya kawo cefane da abinci yadda ya kamata sannan kuma wurin kwanciya ya kyautata kwanciyan shi da ita to nan wurin fa ya sauke nashi fa in karihitumuhunna Allah ya ce idan kana da mata ka iya magana ita bata iya magana ba kayo ne mai kyau ba ta kula ma da abinci ka zo kwana ita tana can ba kai ne ma a kanta ba to ko da ka kyamaci matarka Allah ya ce fa in karhitumuhunna ma'ana fasbiru ku yi haƙuri da mata fa'asa an takarahu an tayu ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin da ba kwa so za ka gama takka ta ɓata maka rai ka ga ba ka santa amma kuma sai Allah ya sa ta haifan maka ɗa mahaddacin alƙur'ani to yaya kenan gashi dai ba ka santa gashi kuma ta haifan maka ɗa mahaddacin ƙur'ani ba sai a cirka ba sai a ɗan cirka sai a yi haƙuri a'a ba ka santa tana ɓata maka rai sai ta haifan maka wani babban malami ba ta son ka tana ba ba ka son ka tana bata maka rai sai ta haifan maka da wani shugaba sai ta haifan maka da wani ɗan kasuwa sai ta haifan maka da wani mai kuɗi sai ta haifan maka da wani yaro mai tarbiyya wanda ko da bai da kuɗi bai da mulki bai da ilimi amma abin alfahari ne ka ce wani ɗanka ne to haka ake rayuwa mazaje sai an yi haƙuri mata al'amarinsu hakan nan ake yin haƙuri idan ka kalli annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce mata su gaya ne magana ba to sai ka san cewa hakan nan suke sai ka yi haƙuri in kai fushi kawai takarda ne ya sake ta an gama shikenan kuma gidan ya rushe amma idan ka yi haƙuri sai Allah ya ɗaukaka maka darajanka da girmanka fa'asa an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kuna iya kin abu Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki wa la'allahu ya yaj'al fihi nadhalika Ta wa Allah ya sanya haka a ciki bi an kummin minhunna waladan salihan Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta ku da ɗana kwarai daga waɗannan matan da ba kwasu. abin da ya kamata yadda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kawo a nan wurin cewa shi namiji a zamantakewa na wa'ashiruhunna bil ma'rufi Ma'arufin nan fil qawli ma'rufun fil nafaqati ma'rufun fil mabiti namiji ya koyi wa'annan ya kiyaye ya iya magana ya iya cefane ya iya kwanciya to idan ya kiyaye wa'annan to yayi wa'ashiruhunna bil ma'rufi ita kuma mace babban abin da za ta yi na wa'ashiruhunna bil babban abin da zai game komai shine ta ɗauki kanta cewa ita ce ƙarama shi kuma shi ne oganta wallahi in dai aka samu wannan yanzu wanda yake aiki kai mata ma'aikata suna ji na ko suna gani na a tv in kina aiki sai oganki ya ce miki je ki ɗauko fayil kaza me za ki ce yes sir sai ki je ki dauko duba mun wannan fadin au takaddan ba ciki take ba eh to je ki dauko wani yassa ba shi bane kai to da Allah ki je duk failolin da ke kan kantan nan duk ki saukar da su ki duba mun fayil kaza yassa ta je ta gama dubawa wallahi uga ban gani ba awa biyu awa uku ina duba takardan nan ban gani ba ce to ya aka yi ne sai ce to ko dai anan na ajiye sai ya duba sai ta au ashe ma ga takardar nan akan tebur dina me za ta yi za ta yi dariya ce ka oga kenan ashe ma ga abin nan ka ga ba za ta damu fa saboda oganta ne a wurin aiki dariya za ta ce ka oga kenan ina ta sauke fayil ashe ma ga nan ko damuwa ba za ta yi ba amma dan Allah inda mijinta ne fa haba ne gida yanzu awa biyu ka sa ni ina duba wannan takardar ashe ma ga ta nan kai wani iri ne kai baka gani ne awa biyu din nan ai da yanzu ne mana girki ai da yanzu na huta Allah kaɗai ya san ranar bala'in da za ta yi to so da yawa nakan ce in mace tana so ta ji daɗin zama gidan miji Allah ya mata albarka a wannan zamantakewan to ta ɗauki mijinta a matsayin oganta kaman soja ne karamin soja ko kurtu ko mai igiya ɗaya da kuma wani ogan shi janar ne su obey before complain ba haka bane kafin ka ce ka ce na ce kawai ka fara aiwatar da aka da abin da aka ce ka yi amma kullun Raki, mai gida gashi da Allah ba wannan ba da Allah a kawo min kaza to ai jiya na ga wannan din kake so eh haka ne amma kuma yau kaza nake so ce ka mai gida kuma ka ban wahala a'a kuna ya baki wahala mace sai ta zamo ba ta da raki ba ta da raki ta zamo mai biyayya abinda mai gidan ya ce kawai yes ne kawai yes noted sa shi ne magana to sannan mace za ta zamo mata kwarai gidanta ya mata daɗi amma ita idan mace ya zama ita tana jira ne mijinta ya faɗa ita ma ta faɗa ai ba wai ya fita baki ba ne. duk abin da ya faɗa sai ta maida ne tana jiran ya faɗi ɗaya ta maida mai biyu ko goma to wallahi kin samu matsala kuma wallahi ba za ki ji daɗin zama a gidan mijin ba in dai za ki jira ke in ya faɗa sai kin faɗa in ya ce wance e kin yi min kaza to ai mai gida kai kai min kaza a ba ki da hankali sunan ki wawuya lokacin da mai gidanki ya kira ki ya ce wance zo ta zo zauna e abu kaza da abu kaza da abu kaza da kike min bana jin daɗi to a daidai wannan lokacin ba shine lokacin da ya kamata ki buɗe baki ki ce to ai kai ma kaza da kaza kake min ba au ma'ana kuna faɗa kenan ma'ana kina revenge kenan kina ramawa ne kenan har kike ce ne a'a san da ya zama da ke wance e kaza da kaza da kaza da kike min bana jin daɗi sai ki ce mai gida don Allah ka yafe ni don Allah ka yi haƙuri wannan abu da nake na mai gida ka yi haƙuri sai ki ba ka haƙuri to bayan kin lallace shi ya natsu kin ce ne ba za ki kuma ba kaga an gama wannan maganan to shi kenan to bayan wannan bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ki zo ki ce mai mai gida na ji daɗin nasihar da kai min rana kaza kuma dan Allah ina fatan kai ma kana ganin canji ai yace eh gaskiya ina ganin canji alai miki albarka to sannan sai ke ce to me gida ni ma dan Allah wuri kaza ka dan kula min da kaza nawa to sai ku tafi daidai amma ran da mai gida zan ce wance eh zo nan eh kin gani yadda gidan nan nake dawowa na tarabba a gama abinci ba wannan to ai mai gida ai kai ma kaza da kaza ne au to ba kya son zaman lafiya ba ta son zaman lafiya a'a ki bari ya gama nashi ya sauka bayan kwana biyu ki kira shi ki ce to na gode na ki da kai min kuma ina fatan kana ganin canji ya ce gaskiya ina ganin canji na ji daɗi wance zai ce to kai ma mai gida da Allah wuri kaza ka dan gyara kaza za ka tsara min karfin gwiwa sai ki haba Ke ki ga kin ci riba amma matukar mace ta ƙulla a ranta ni duk abin da ya ce sai na ce da me yafi ni sunan ki sori ki koyi haƙuri ki koyi shiru ki koyi in ana miki faɗa kar ki mayar ki koyi in an gama miki faɗa ki yi godiya ki ce in Allah ya yarda za ki gyara in ya dawo gida kuma kar ya ganki ranki a ɓaci saboda ya miki faɗa a'a in ya dawo gida kuma ya ganki kina sanin da zuwa faɗan ma da da yayi miki kamar ma kin ma manta ki ƙara dada ne, to sai ya ga kin mallake shi ba boka ba malam kin rike Allah kin zauna lafiya wannan aya ta cikin suratun nisa'i hakikatan ta tattaro matsaloli da fa'idoji wanda ya shafi miji da mata da kuma yadda za su ji daɗin zamantakewa a tsakaninsu sai aya ta gaba wa in arattu mustibidala zaujin makana zauji na'am wa in arattu mustibidala zaujin makana zaujin wa ataytum شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ina rattu mustibida da zaujin makani zauji, idan kuka so ku canjin aure, ai ma'ana, akhzuha badaliha bi an tsallaktumuha. Ma'ana idan mutum yana zaune da mace, kuma yaga zaman nan nasu ba zai yiwu ba. Allah ya riga ya nuna mana yadda za mu yi da matanmu waɗanda suke kan garewa wallafi ta kafin nushu hunna fa'izo hunna wahajiru hunna wadribu hunna a hunna filmabaji wadribu hun. Allah ya ce matan da suke kan gare muku ku fara musu wa'azi in sun ƙi to wahajiru hunna filmabaji ku rabu da su ku ƙaurace musu wurin kwanciya in sun ki na sannan bugu ya zo bugun da baya ta da fata to mutum ne ya yi iyakan yadda zai yi ya gyara matan ta ki gyaruwa kuma shi bai da ikon da zai rike mata biyu wannan ɗin kuma ta zama kangararriya ya ga cewa zai rabu da ita sai Allah ya ce to idan ya tashi rabuwa da ita don ya auro wata kaga wannan saboda talauci ne amma inda dama duk yadda matar ta bata maka rai to shi kenan sai ka yi mata kishiya amma ba ka sake ta ba inda za ka iya sai ka ƙaro wata sai ka samu mai hankali wacce yake ganin za ku daidaita sai ka samu wata duk da yake so da yawa yawanci kurakuran da ake samu na rashin jituwa din, mu maza mu muke ja so da yawa maza mu muke ja matsalolin da ake samu domin idan an ɗauki ya budurwa an baka ita ba ta da hankali ba ta san me take ba kai fa za ka zuba mata irin tunanin tunaninka kwakwalwanta da haka sai bayan an baka ita bayan shekara goma sai ka dawo ka ce wance ba ta da hankali kai ka koya mata rashin hankalin amma tun farkon da aka auren maka da ita ka nuna mata rayuwa yadda take babu ƙarya ka nuna mata sallah da salati ka nuna mata tsoron Allah da komawa ga Allah ka hana ta yawo ba maganan fita waje babu maganan zuwa anguwa na ba gaira ba dalili gidan suna gidan biki gidan barka gidan gaisuwan mutuwa gidan ba gaira ba dalili gidan kawaye gidan makwabta duk ka nuna cewa tun daga zuwanta ka nuna ba a haka ta tarbiyyantu a haka yawanci ba za ka samu matsala ba to amma komai na iya faruwa wallahu a'lam idan mutum har ya kai ya ga an samu matsala ya ga ba za ta iya kwantar mai da hankali ba yana iya auro wata wacce za ta kwantar mai da hankali idan kuma ya ga cewa bai da halin da zai iya riƙe guda biyu ɗin to shine Allah ya ce mai yana iya sakin wannan ɗayan domin ya auro wata amma mata ta sani ƙarin aure da ake yi ba wai maza suna ƙara aure ba ne saboda nuna cewa ita waccan macen da take gida ba ta yi ba a'a ɗabi'a ce ta namiji ɗabi'a ce kuma wai don ku gane cewa ɗabi'an mu mu maza Allah ya yi mu ba don mace ɗaya ba shi yasa har a aljanna sai Allah ya ce zai ba namiji mata saba'in amma mata an ce za a ba mata maza saba'in to su yaya da ita ai sai musu kaɗan shi namiji shi ne yake da bukatan sama da mace ɗaya, haka Allah ya yi mu don shi ne mai bayarwa kuma abin da yake bayarwa baya karewa ita kuma mace ita ne karɓa ne wannan abu kuma da take karɓa da matakin da take karɓa ɗin yana da iyaka yana da bukatan kulawa da kiyayewa don kar a lalata shi a gurɓata shi sai Allah ya sanya mace ta kasance da miji ɗaya. namiji kuma ya kasance da mata hudu wannan ƙarin da ake yi ɗabi'a ce da Allah ya yi namiji a kai ba wai yana nuna cewa mace ta gaza ba ce wata daga da zara an ce za a yi mata kishiya to me na gaza haihuwa ne, ba na yi menene girki ne ban iya ba dukkin iya wannan amma kuma Allah ya yi namiji da bukatan ƙarin su kuma matar rashin kirkinsu ne ke ja amma galibi ba wai don rashin kirki ne ake ƙara aure ba ɗabi'a ce wacce Allah ya halicci namiji a kai mata su gane kakki ta kumburi kina kishi gwamma ya miki kishi yadda kika sani da ya miki kishi yadda ba wanda ya san ma akwai ta ina ji an gane hautata Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye da haka Allah ya ce idan kuna so ku canjin mata kana da mata Ka ga zaman naku ba zai yiwu ba kana so ka sake ta ka auro wata to wannan da zaka saki wa qad ataytumuhunna ataytum ihdahunna ay zawjati qintaran koda ka ba matan farko tsari ne na dukiya na zinare malan kasiran Sadaƙan ka ba ta dukiya mai yawa a matsayin sadaki fala ta aku domin hushe sisi karka karba idan ka auri mace za ku rabu kai mata saki to sisi karka karba a hannunta inda kai ka sake ta ba ta hanyar hul'i ba Allah ya ce a ta'khudunahu buhtanan za ku karbe mata kuɗin ne saboda ƙage, zulman da zalunci wa isman da kuma zunubi mubinan bayyananne wa nasabaha alal hali buhtanan wa isman mubina an yi nasaba ne akan fi hali kaunihi buhtanan fi hali kaunihi isman mubina wal tawbih wal inkar littaubihi wannan tambaya da Allah ya yi a ta'khuzunahu buhtanan Allah yana zargin wannan laifi ne ka auri mace ka biya bukatanka za ka sake ta kuma ka kwace abin da ka bata wannan ba daidai ba ne duk abin da ka bata shi kenan ka auri mace ka sai mata gida ka bata takaddun gidan da sunanta in ka sake ta kakka karbe ka aure ta ka sai mata mota kakka karbe sadakin da ka bata kakka karbe akwatin da kai mata kaska karbe duk abin da ka bata ka bar mata kayanta in ka sake ta a sannan kuma ma walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin sannan kuma ka ɗebi waansu kuɗi ma kuma ka ƙara mata mace in an sake ta so ake kuma a ɗebi waɗansu kuɗi a ƙara mata wanda za ta ci gaba da kashewa har kafin Allah ya fitar mata da wani mijin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya ce littaubi a wani inkari fi ayar da ke gaba kuma Allah zai yi inkarin laifin da wa'insu mazaje suke yi a yanihin na kwace dukiyan matansu aya ta 21 malam bismillah وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم غليظا Allah yake hana wannan laifi ya ce wa kaifa ta'kulunahu yaya dan ka saki mace ka kwace abin da ka bata ka bata gida ka bata mota ka bata meye don kasa ke ta kace ki aje su ki tafi ka sai mata TV ka sai mata gado ka sai mata kujeru don kasa ke ta kace duk ki ajiye yaya za ku yi haka ai bi ayi wajihin ta yaya za ku karɓa wannan waƙad afda ai wasala ba'dukum ila ba'dun bil jima'i bayan kun yi jima'i da juna bayan kun kwanta da juna sannan kuma kai mata kyaututtuka sannan ka ce ka kwace wannan ba daidai bane abinda ka san naka ne eh kana da haƙƙi ka rike TV ne plasma ka aje shi a falo wannan naka ne kana zama a falo kujerunka ne na falo da ka siyo ka ajiye wannan duka duk ba laifi bane naka ne amma ya kasance cewa da akwai abubuwan da yake wayannan abubuwa nata ne ka siya ka bata da sunanta ka siya kayan kicin ka hada mata kicin to kai namiji dama in har wanka da kicin ka sai mata gas kuka ka sai mata fridge ka sai mata wannan nata ne kai namiji wannan ba kayan ka bane idan ka siya ka bata ka bar mata a dinga jin tsoron Allah babu yadda za a yi kusanci junanku ku yi mu'amala na aure idan saki ya zo kuma kowa ya rufe idanu matar ta nuna ba mutunci mijin ma ya nuna ba mutunci to me haka ba daidai ba ne wa kaifa ta'khudunahu ay bi ayyi wajhin ta yaya za ku karba wa af ba wa sala ba'dukum ila ba'din bil jima'i al muqarrari lil mahari wanda shi saduwa ai shi ne yake tabbatar da sadaki wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma mata fa sun dauki alƙawari mai girma daga gare ku na cewa za su zauna ƙarƙashin ku ghalizan a ahadin ghalizan alkawari shadidan mai tsanani wa huwa amrul lahi bihi min imsakihin bi ma'rufin shine fa Allah ya ce ku rike mata da abin da shari'a ta sani aw tasrihin bi ihsanin ko kuma ku sake su kuna masu kyautata musu wal akhidu haqiqatan huwa Allah haƙiƙanin wanda ya ɗauki alƙawarin nan fa shine Allah lakin sai dai buli ga fihi an kai matuƙa wurin yin wannan bayani hatta ja'alaka annahunnal akhizati lahu kaman cewa mata ne suka ɗauki wannan alƙawari wa huwa majazun akali wannan majaz ne akali a cewa an dauki alkawari li'annal akhidha cewa mata sun dauki alkawari li'annal akhidha lil ahdi huwa Allah a hankalci ka san cewa alkawarin Allah ka dauka ba alkawarin mata ba amma ayat sai ta ce alkawarin mata kaga wannan ainihin majazi ne akali a hankalci kai ka san cewa alkawarin na Allah ne ai wa kad akhadha Allahu alaykum al'ahada li ahlihinna alhali Allah subhanahu wata'ala ya karba alƙawari akan ku ga su iyalan waɗannan mata da iyayensu cewa za ku rike musu ƴaƴa da mutunci wa bi sababihinna min al-isnad ila sabab ma'ana kaga wannan an yi an yi isnadi ne zuwa ga sababi ma'ana cewa da aka ce wa qad akhadna minkum ma'ana mata ɗin da aka ce sun ɗauki alƙawari, saboda su ne sababin ɗaukan alkawarin kenan majazin ne aqali alaqatuhu a sababiyya ji malaman balaga to bayan waɗannan bayanai da Allah ya nuna cewa gida na auratayya gida ne na haƙuri gida ne na mutunta juna gida ne na darasta juna gida ne na in an ce zo mu zauna zo mu saba to sai ai hakuri da juna kuma ka san cewa duk wanda ya ɗauki ya ya baka to ya gama ma komai a duniya wani zaka ga yafi jin kunyan wanda ya bashi kuɗi akan wanda ya bashi ya wannan fa mutum ne ya baka ya ɗauki shi sukutun guda mace ce da rauninta irin na mata ya ɗauka ya baka ka ɗauke ta ka tafi da ita sai yadda kai da ita to wannan wani mutunci ne bai maka ba ai ya gama maka komai mutane ku san cewa aure wato wani alkawari ne da aka ɗauka tsakanin mutum da Allah kamar yadda ya zo a hadisi da al'imam muslim ya ruwaita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fattaqullaha fil nisa ku kiyayi ma ku kiyayi Allah game da mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah domin kun karɓi mata daga wurin iyayensu ne da amana ta Allah wasta halaltun hunna bi kalimatillah kun halatta wa kanku saduwa da su ne da kalmar Allah da Allah ya ce a yi aure walakin sai dai alaihinna Allah ina kum furushakum na nahu. wajibi ne su ma mata kar kawo ma kowa gida wanda ba ta so fa in na zalika in mata suka kangare fadribuhunna to ku duke su darban gayar mubarrahin dukan da ba zai tada fata ba ba ba ainihin waya zaka samu na caja na caja waya ko na caja recharge ba recharge lamp na caja fitila ko kuma dorina ka hau mace kai ta dukanta kai mata rudu-rudu annabi bai yadda ba har wa su malamai suka ce dukan ai da dan asuwaki ne naka asuwakin nan naka shi zaka dan kwankwala mata ko kuma tawul ne wasu malamai suka ce ka samu tawul ka jika shi da ruwa in ka jika kai irin kadawa din nan pap da yara suke yi din nan to irin wannan dukan amma ba wai za zaka nannada kafan wando ba ne, ka nannada hannun riga ka kulla daki ka cire mukullin ka aje sannan ka ce dawa Allah ya hada ka ba da ita ba sai ka ce mala'ikan mutuwa Allah ya sauke Allah ya sauke to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana da mutum mu mutunta juna mu san kuma cewa auratayya abu ne wanda yake da ainihin daraja sosai a musulunci sai sabon magana akan matan da ya halatta aura da waɗanda bai halatta aura ba malam bismillah ولا تنكشوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi amfani mu da ilimin da ya bari ya ce, Shara'a fi bayani man ya harumu nikahuhunna minan nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bayani akan matan da bai halatta a aure su ba. wa la ya harum da kuma matan da ainihin ba a haramta aurensu ba Allah ya bayani akan man ya harumu hunna minan nisa matan da ya haramta a aure su wa man la ya harum da matan da bai haramta a aure su ba an gane Hausa matan da ya haramta a aure su da matan da bai haramta a aure su ba hakikanin yadda abin yake a shari'a matan da bai haramta aura ba mata ashirin ne guda goma sha shida sun zo a cikin alkur'ani guda biyu sun zo a cikin hadisi guda biyu kuma ijima'i ne na malamai kenan sun zama mata ashirin faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha ukun minan nisa' Allah ya ce wala tankihu ma bi ma'ana man malil li ghairil aqil ne amma ana nufin man nakaha aba'ukum kar ku auri matan da iyayenku suka aura minan nisa ma'ana matukar mahaifinka ya auri mace ana shafa fatiha to ba ya halatta ka aure ta ta zama uwarka illa lakin ma qad salafa sai dai abinda aka yi a zamanin jahiliya min fi'lukum zalika abinda kuka aikata domin kaga ainihin zamanin jahiliya kamar yadda na faɗa ɗazu ko karatunmu na jiya a zamanin jahiliya mutum yakan gaji matar baban shi to a zamanin jahiliya idan mahaifiyar ya ya saki mace sai kaga ɗan shi kuma ya aura to kaga wannan lokacin jahiliya ne ana cikin jahilci fa innahu ma'fuun anhu wannan min fi'likum dalika fa innahu ma'fuun anhu an yi afuwa ga wannan qala bin abbas abdullahi dan abbas wannan fassara wa jumhurul mufassirin da yawancin malaman tafsiri kana ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance yatazawwajuna bi azwaji aba'ihim suna auren matan iyayensu fanuhu an zalika aka hana su haka innahu lalle shi aini kahu wato auren kana fahishatan mutum ya auri matar baban shi alfasha ce qabihan maimuni wa makatan kuma abin ƙi ne sababan lil makati abu ne wanda yake janyo fishin Allah min Allah wa huwa albugudu Allah na fishi da wannan aiki wa sa'a kuma bi'isa ya na sabilan mu hanya tariqan ila zalika hanyar haka abu ne mummuna a ce mutum ya auri matar baban shi to kaga wannan an riga an soke wannan kamar yadda ne magana a cikin wannan aya ko cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya magana kan matan da bai halatta aura ba su goma sha biyar na farko matar uba na biyu mahaifiya na uku ‘ya'ya na hudu ‘yan uwa mata na biyar gwaggwanni na shida innoni na bakwai ‘ya'yan ɗan uwa na takwas ‘ya'yan ‘yar uwa na tara wacce ta shayar da mutum nono kafin ya cika shekara biyu a na goma yar uwarka wacce kuka sha nono daya kaga an samu nawa kenan goma na sha daya a iyayen matanku na sha biyu a agololinku waɗanda a kuka tare waɗan a agololinku waɗanda kuka tare da iyayensu sannan na goma sha uku matan 'ya'yanku sannan na goma sha hudu ku haɗa 'yan uwa biyu mutum ya auriya da kanwa sai na goma sha biyar kuma wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kaga a cikin suratul nisa'i an samu mata goma sha biyar hakan nan na sha biyar shine ma'ana matan aure sai a cikin suratul ahzabi Allah ya ce game da matan annabi sallallahu alaihi wasallam wala an a azwajahu min ba'dihi abada Allah ya hana aure matan annabi kaga an samu mata goma sha shida da nassin qur'ani ya hana aurensu, sai mata biyu kuma wanda su kuma hadisi ya hana auren su shine mutum yana aure da mace sai ya auro kuma innata to kaga ya bata zumunci don ya haɗa kishi tsakanin ya da inna ko kuma yana aure da mace sai ya auro gwaggwanta to kaga ba a hadawa to kaga wannan shi ma ainihin shari'a ta hana kaga an samu mata sha takwas kenan sai kuma mace tana da bawa sai bawan nata yana nan a matsayin bawa bata 'yan tashi ba sai ya aure ta to wannan shi ma shari'a ta hana da ijma'in malamai za ga ba aya ko hadisi baka dai sani bane amma ijma'i ne na malamai hakan nan kuma a magidanci mutum mutum ya auri baiwar shi da sunan aure a'a sai dai ya ɗanta ta ya aure ta ta zama ya ko kuma ya sadaka da ita amma ya haɗa tana baiwa kuma yana aurenta a matsayin shi na mijinta kuma shine ya siye ta shine mamallakinta kaga wannan ba daidai bane to wa'annan sune nau'uka 20 na mata wanda shari'a ainihin ta hana in an bukaci a ƙara dan wasta'awa za a iya wasta'awa a kirgan kaga kirgan kaman ya wuce 20 amma bai wuce 20 ba 20 din ne daidai kuma insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya gobe in mun zo za mu dora a kan wannan darasi na matan da aka haramta a aura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta addini da kuma Allah ya kare mu daga sharrin wannan annoba ta coronavirus Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum 让我买的错。